قال فمن ربكما يا موسى sai fir'auna ya ce yana mai yankarin abin da suka zo da shi to waye ubangijin naku da kuke riya cewa shi ya aiko ku zuwa gare ni ya kai musa